Jama'a barkanmu da shigowa zauren VOA. Muna kan maudu'inmu na haɗin kan al'ummar Najeriya a gabanin zaben shekara 2023. Muna karɓan bayanai da shawarwari daga mahalarta zauren. Kuma har yanzu Aliyu Shamaki ne yake bayanai da ba da shawarwari. Ku biyo mu. A cikin abubuwan da za mu ba da shawara wadda duniya take kallon mu yanzu kai tsaye, muka zama wakilan miliyoyin mutanen Najeriya sama da miliyan 200. to ya kamata mu gano Allah ne kaɗai ya ga dama ya zaɓe mu ka zauna nan na biyu in kowa zai tofa albarkacin bakinsa ya samar da matsayawa wadda ta yi daidai da addini da siyasa da al'ada da zamantakewa domin shi ne abin da ya tara mu a hukunci gurin hukuncinsa daban gurin nemo mai laifi daban to a iya abin da zan iya tofawa cikin wani abin mun rasa abu uku a najeriya a yanzu ya haifar mana da abu guda biyu kuma yana nema ya gadar mana wani abu guda ɗaya wannan abu guda uku menene shi Shi ne yadda muke fassara tarbiyya da suna kalma ɗaya alhali tana da fassara uku tarbiyya akwai ta iyaye wadda ita ce ta gyaran halittar ɗan adam kar ka taɓa wuta za ka ƙone kar ka ci abu kaza za ka mutu wannan wajibi ne daga jaririnka iyaye su baka ne tarbiyyar halittar gyaran halitta tarbiyyar zamantakewa ita ce gurin da ake tura mu makaranta ka san al'adar wane ka san ilimin wane ka zauna da wane ka zauna da wanda ba dan gidan ku ba tun kana yi da anguwarku har ka ɗauka ka shiga duniya a tura ka jami'oyi a tura ka bautar kasa. sai tarbiyyar gwamnati na yin linzami ga duk abin da zai saba wa waɗannan abubuwan da guda biyu da ka ɗebo su daga gida da makaranta yau sai zama a najeriya kalma ɗaya muke amfana ta tarbiyya amma ba ma kai ta gidajenta sai ya zama ta haifar mana me guda biyu yau duk irin kuɗin da ake kashewa na ilimi babu natijar ilimin saboda babu ilimin sai kwalin ilimi na biyu da ya sake haifarwa shine sai gwamnati ta bar nata tarbiyyar ta bar waɗannan da ake kinkishewa daga jami'oyi da makarantun secondary school ba su da gurbin da za a tura su kwakwalwansu ta shagala akan wannan abin in ka bi kan tituna. misali yanzu na ji mutane sun ba da hanyar jos rikicin jos da ta tafawa bala da da can da sauransu duk wanda yake so ya ga cewa mutanen nan sun kai lokacin da ya kamata su yi wannan fadan ka hau mota ka tafi ka ga dan karen talaucin da suke ciki me yasa talauci ba zai sa ka kai fushi ba ka ga dan karen rashin koyarwa ta ilimi dan me yasa mutum ba zai ba haƙƙin waye na tarbiyya na gwamnati sai ta ajiye sai aka zaɓo ka kawai sai ka zo birnin tarayya tun kana zuwa ka koma ka na komawa ka tare abuja da haka baka san mahalin da kawai suke ba sai a rediyo ko a jarida ko sai sun yi fada a ce kai ne wakilin su sai yake nema ya mana me ya gadar mana abu guda ɗaya shine zaman lafiya so idan har mu nan da muka taru a zauren biyoyi muka yarda addini na zan da wancan ba za mu tattauna mafita ba kuma wannan tashar da ta ba da dama duniya ta ji mu to mun yi kuskure. To yanzu mun saurari Aliyu Shamaki. Bari mu miƙa na'urar magana ga malami na gaba wanda zai gabatar da kansa. Ya ce, Salamu alaikum. Sunana Alhaji Hussein Abubakar Agaye, ni ne President na Northern Youth Council. Ga wannan taron gaskiya ni ina godiya eh, eh, barkacin Sheikh Kasum Yayaya wuri na halicci wannan taron. Kuma bayani na da nake son yi a eh, matsayin mu yau muna farin ciki mu daga arewa cewa mun samu shugaban ƙasa daga arewa alhaji muhammadu buhari kuma alhaji muhammadu buhari shi ma malami ne kuma muna kuma farin ciki cewa allah ya taimaka ya haɗa shi da mutumin kwarai shi ne shine Professor yami Oshibanjo kuma shi pasto kuma mun zo kuma muna farin ciki sanda sarkin musulmi Sultan Abubakar ya ce suka kafa Interfaith Religious Council ya ce muna cikin wayanda suka ba da shawarwari aka yi abin ganna. mu yanzu ga kiran da mu muke shine muna kira ga gwamnati tun da ake hayaniya ga kasan ga shugaban kasa na ba da tallabi na bannin tsaro amma in an zo bannin addini shi sutan da malaman addini na musulunci su kaɗai ke tsawa tower kan a yi tarbiyya mai kyau a kuma eh, eh, zona lafiya amma wannan karan muna kira ga shugaban ƙasa ya kira taro da kanshi ya tsawata kan abun da ya shafi addini saboda shi musulmi ne ga koyaushe bane da a bari su al'umman ƙasa su da su ringa wa kansu hada su da su eh, ringa wa kansu ya ce nuna wa kansu hanya na zaman lafiya ga aka nan bane ko da buhari na cikin siyasa yau ya fatuna cewa shi shugaban kasa. kasa ne kuma shi musulmi ne kuma abu ya faru na addini shi ma malami ne kuma shi ma akwai shi da incin ya hito ya tsawata don komi ya kyau kuma shi vice president shi ma ya matuna is a christian saboda babu yanda da a ce wai koyaushe malamanmu da ce da ke ƙauye da malamanmu da ke binni su ne ke lurar da mutane kan bannin addini kuma ba a shugaban ƙasa ga kasan ga dole shi an samu musulmi ɗaya kuma dole shi ya samu kristan ɗaya so muna eh, kira ga voice of ah, america su lura cewa mu karan kanmu ma 'yan najeriya muna da namu eh, eh, damuwa ɗin ta wajen shugabanninmu don su yadda cewa su musulmai ne kuma we have christians kuma duk abin da ya shayi addini incinsu ne su su gyara thank you To sai malami na gaba Buhari Yunusa Kumuriya. To jama'a assalamu alaikum. Jinjina ta musamman da wannan kafa ta BOA da take bamu dama muke tofa albarkacin bakinmu fatan alkhairi kuma ga manyan bakinmu da suka zo suka faɗakar da mu akan abubuwan da ya shafi zaman lafiya ana hakika daga jawaban da muka ji daga gare su da dukkan addinan nan guda biyu suna koyar da zaman lafiya ne kuma abubuwa biyu da suka ɗau hankali wannan zaman shine yanayin tarbiyya da gwamnati da 'yan siyasa da gwamnati to kowanne yana da nasa kalubale da ike ba da gudunmawa wadda take ƙara rura wannan fituntunu da ake samu a ƙasar nan mu ɗau jawabi na farko na yanayin tarbiyya yanayin tarbiyyar nan in ka dubi yadda malamanmu suka yi bayani a kai farko dai iyaye su suke da haƙƙin su ba wa yaron su tarbiyya to daga yanayin da waɗansu malamai suka yi bayani a nan za ga cewa idan 'ya'yan manyan suka haɗu guri guda babu ɗan wannan babu ɗan wannan duka sa suke abubuwansu makarantansu daban da namu a gurin hutawarsu daban da namu asibitocinsu daban da namu to mu ɗauki yanayin mu kuma yadda muke tamu zamantakewar mana za ga cewa makoci dai kowa ya sani irin haƙƙin da yake tattare da makocinsa so za ga cewa ni a nawa fahimtar tun daga nan muna samun matsaloli waɗanda suke ƙara ruruta irin waɗannan wutar da take tashi don za ga cewa idan wannan yana da kuɗi zai ɗau ɗansa ya kai shi irin makarantar da yake so ya basa irin abin da yake so baya duba cewa ɗan makocin nan nasa shi kuma da ba shi da kuɗin da zai sa ɗansa a makaranta da zai ba shi tarbiyya mai kyau wanne irin rayuwa zai taso kuma ɗansa idan ya taso daga makarantar nan zai iya zuwa ya yi gogayya da ɗan wannan shi da ya kasa kai ɗansa makarantar nan to ya mai wani irin barna za a samu a gurin nan har yi kullum ina misali da anguwar da nake zaune a cikin ta yanzu a nan garin maraba wadda Allah ya saka da shugabannin kwamitin anguwar nan wadda makaranta ce babu ɗan talaka babu ɗan mai kuɗi shugabannin kwamitin anguwar nan sun zauna sun tsara yadda za su suka gina makarantar anguwar nan da yaron talaka da yaron mai kuɗi duka makarantar nan guda ɗaya za a je tare za a ba su tarbiyya tare za a yi musu komai kuma masu kuɗin anguwan nan sun san yadda Allah ya yi mu da bambanci to ba za a ɗauka rayuwa a ce kowa ya an ɗauke ta ɗaya ba zama ake yi a shekara sau uku ana tara kuɗaɗe kowa da ƙarfinsa da yanayin kuma gudunmuwar da zai iya barwa wadda za a tallafi wannan aiki da ake barwa haga irin wannan ba zai sa a dinga samun gurɓacewar tarbiyya ko kuma kowa ya bambanta ɗansa da wani da za a dinga samun irin waɗannan fitintunu da za su dinga tashi haka ba haga yan jaridu kuma yana da ƙalubale a gaban ku dinga zuwa kuna duba irin waɗannan abubuwa kuna ɗauko rahoto akan irin waɗannan abubuwa domin ana yaɗawa domin a samu ci gaba mu ɗau magana ta hanyar jos ɗinnan da ake bi da yake ta so samun rai a cikin zuciyata duk sati ina bin hanyar nan sau biyu kuma kowa ya san inda hanyar take da kalubale daga daga riyon har maraban jama'a abinda da iyo baya haforus wallahi a yanzu ba a wani lokaci ba kullum ina bin hanyar nan sau biyu a sati idan aka ce maka akwai wani abu kiris da zai faru a hanyar nan wallahi akwai yaran kiristoci da suke kan hanyar nan za su kira su ce kar ka biyo hanyar nan musulmai ne su kaga ba musulmai ne su ba to amma kuma daga yarin yanayin mu'amala da muke da su kuma duk wanda yake bin hanyar nan za a gansu suna tsaye akan hanyar nan suna sayar da kokomba ne karas ne duk dai irin su ne wucewa da muke sabon da muke da su a irin wannan hanya so haka ba za ka ɗauka ka ce irin waɗannan kai musu jama'u ba da wannan nake wannan zaure fatan alkhairi ina ga kwamra da baka da wani jawabi ina da eh, kabiru idris inda mai tambaya ah, assalamu alaikum a ah, eh, ah, roƙo nake da shi roƙo nake da shi roƙi Eh, assalamu alaikum sunana kabir idris ni roƙon da nake da shi daga wakilanmu ne wanda muka tura nashi asambule. Eh, sunana kabiru idris roƙona ne tun da wani abubuwan suke faruwa har yanzu ba wanda ya taɓa kai wani ƙudiri na ayi doka na kare na, na kare martaba addinan kowa to ni roƙona anan shi ne in ji wani ya ɗauki ƙuduri ya samu ya nemi goyon bayan al'umma wakilanmu da muka tura a wajen su tabbatar da sun yi doka mai ƙarfi duk wanda ya wannan abu a ƙaddara ma na baya daga ya wuce Allah kiyaye gaba duk wanda ya kara ƙara ganganci ta addinin wani ko zamantakewa wani shi da doka kuma ana roƙon gwamnati ta hukunta assalamu alaikum wa rahmatullah suna na fatima abubakar daga tozaliti ina son ne in yi jan hankali akan wayanda tarbiyya ya ta'allaka a kansu kamar iyaye shugabannin addini da kuma limamanmu malamanmu da kuma al'umma ga baki daya kamar community akan kalamai da zai iya tunzurar da fitina wanda a turance ake ce mishi hate speech don wani lokaci daga gida sai ka ji uwa idan ita tana magana ko iyaye in yi jimla ga baki daya akan wani ko wani addini daban yaronta zai tashi da shi haka zalika a wurin bautanmu akwai kalamai da za mu iya gaya ma magoya bayanmu wanda da shi za su yi amfani da shi su a abin nan fitina ya tashi kuma a unguwa karka ce wai don dan wani yana cikin wani yanayi ba ɗanka ba ne kana shugaba ko makwabci ka ce kai ka killace naka ina tabbatar maka zai dawo ya zame muku ukuba a unguwa mu koma wannan aƙidan mu ta da akan cewa ɗanka ɗana ne ɗan makwabci na ma ɗana ne ka gaya mishi gaskiya kuma duk abin da za ka yi ka yi domin Allah so duk abin da iyaye za su gaya ma 'ya'yansu ko magoya baya Allah ya ce a hadisul kudusi ilimin yaro kamar zane ne akan dutse shi kuma ilimin babba kamar zane ne akan ruwa to me ake nufi anan duk abin da ka koya mishi yana karami da ƙuruciyarsa ba zai mance ba idan ya girma don haka ina kira ga iyaye da sauransu duk wanda tarbiyya ya ta'allaka kan shi akan mu yi abin da ya dace na gode assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sunana dai ya'u yakubu yobe daga mubi husami karamar hukumar fika jihar yobe muna da manyan shehinan malamai muna da kuma pastors pastors da reverend a wannan guri tambaya ta ga duka ɓaryar biyu zan ma pastor da reverend tambaya zan kuma ma malaman mu tambaya to tambaya ta ta farko anan ne. ni dai tun da na taso ina ɗan ƙarami na san jihohinmu na arewa muna da addinin musulmai kuma muna da kiristoci sannan mukan rasuwa in ya faru muna iya tafiya tare kiristocin da suke ƙauyenmu suna iya bin mu mu je mu yi zana'ida kuma suna zuwa su zo su gaishe mu sannan al'adu duka da komai muna yin shi tare ban taba jin wani rigima husuma ta tashi tsakanin kiristan yobe da musulmin yobe ba haka zalika muna makwabtaka da gombe haka suke ana iya samun wannan to shin kiristan da yake jihar plateau da kiristan da yake kaduna koyarwan kiristiyanitin daban yake da na yobe tambaya ta kenan ga sura sannan sannan tambaya ta na biyu ga ɓangaren musulmai akwai shehinan malamai a nan. sannan wani alkawari suka yi ma wannan zaure na boa na cewar mun zo mun zauna tsakanin pastors da reverend da kuma shehinan malamanmu wani alkawari suka yi ma wannan zauren ko kuma suka yi ma al'ummar ƙasa cewar in suka koma za su isar da saƙon wanzar da zaman lafiya cikin al'umma shine nake fatan za a amsa min wannan tambayoyi na guda Assalamu alaikum warahmatullah. Sunana Ibrahim SD kuspa Zaria City jihar Kaduna uh, Najeriya. a tambaya na ga shugabannin zaure da farko da yana yi ma wannan kafa na BOA fatan alkhairi hakikanin gaskiya ba mu da abin da za mu ce musu sai dai addu'a da fatan alkhairi ga wannan zaure duba da yanda suke wayar da mu a wayar da kan al'umma fiye da yanda mu din muke tunani duk lokacin da muka zo wannan zaure sai mun karu da wasu abubuwa musamman yau da aka yi kira game da zaman lafiya a kiran da zan yi da shugabannin addinai duka kowane bangare shin ta yaya shugabannin addinan addinan mu suke ƙoƙarin bi wajen ganin sun tabbatar da sun tabbatar wa gwamnati ta hukunta masu laifi ko ko masu aibata masu ɓatanci ko aibata wani addini wanda ko addinin musulunci ko ko addinin kirista tambaya na farko kenan sannan tambaya na biyu kiran da zan yi da ƙungiyoyin addinai duka guda biyu ta ya suke ganin za su wayar wa mabiyansu kai wajen ganin irin hakan bai sake faruwa ba walau shi batancin ko kuma masu ɗaukar doka a hannunsu. A wasalamu alaikum rahmatullah. A nan za mu dasa aya a shirin namu na yau, sai makon gobe za mu ɗora idan mai kowa mai komi ya kai mu. A madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, ni ce Madina Dauda, mu huta lafiya.